da sauraron mu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyya wanda ke zuwa muku daga nan kafar talabijin na Liberty da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Sunana Naja'atu Nuhu kuma ni ce zan kasance da ku a cikin shirin. Kamar yadda masu kallo da saurare suka sani shirin tarbiyya shiri ne da ake gayyato ƙwararru inda ake tattaunawa wato akan maudu'ai daban-daban da suka shafi wato tarbiyyar yara a wannan zamani to a yau a cikin shirin na wato tarbiyya muna tare da wata wadda ta kasance uwa ce kuma malama ce kuma inda za mu yi bayani da ita wato akan illolin kallon fina-finai da ma rike waya a hannun yara a wannan zamani to malama aisha muna miki barka da zuwa a cikin shirin na tarbiyya assalamu alaikum rahmatullahi wa to muna so ki gabatar mana da kanki wa masu kallo da saurare ok to ni sunana aisha bello mm. Ah, alhamdulillah na kare karatun makarantar sakandare ina a kaduna sannan alhamdulillah aure ya kawo ni abuja inda na yi digiri ina na farko a abuja university inda na karanta arabic na karanta digiri ina na farko sannan digiri ina na biyu na karanta guidance and counseling wato inda za a zauna a mutum nasiha ko a ba shawarwari game da abin da ya shafi rayuwarsa so wannan shine takaitaccen tarihi na alhamdulillah to kamar yadda mm. wato kika ji maudu'in da za mu tattauna a kai wato illolin kallon fina-finai da kuma wato rike waya a hannun yara shin ya zaki bayyana mana kamar tukuna ma tasirin da wato kallon fina-finai da rike waya yake a rayuwar yara a yanzu to alhamdulillah um, bari ya kamata mu raba shi janibi in guda biyu ne mm. na farko a mai magana akan waya in kanta mm. sannan sai mu dawo kan fina-finai din mm. Kuma da kika sani duk wani abin da yake a rayuwa mm. Ina da nashi amfani kuma yana da nashi rashin amfani ina fatan kin gane bari mu fara da kuma idan cin za mu fara da waya ita waya tana da nata amfani kuma tana da nata rashin amfani cikin amfanin da waya take da shi kin ga kuma misali kana ana iya baka labarin wani abu in ya faru wanda ba si an tayar da wani ya zo ya gaya maka ko kuma lokacin ya riga ya kore kafin ka samu wannan labarin in ba sannan waya kin gani kamar idan gobara ta tashi haka kin gani waya minti ba zai kai ka sakon ɗaya za ka ɗauka ka ba da information wato sanarwa cewa ga wani abu yana faruwa a wani so da aka ɗauki da gaggawa kin ga wannan amfanin waya ne ina fatan kin gane ko kuma babu wani kina tare da wani a gida danki bai da lafiya to mai ki baya nan kin gani kina iya amfani da waya ki kira shi ki taya mai ce ai ka zo wani bi da ah, lafiya in kin ga zai zo ya same ki abin nan so waya tana da nata amfani ina fata an gane amma yadda aka yi amfanin ta musamman mu da muke ah, muke ɗaliban ilimi kuma muke fannin ah, wanda ya shafi makarantu haka zaki ga cewa waya ta zama wani nau'i na musiba a rayuwa maimakon mu amfani da ita ta wani fannin da yake za ta amfani sai muka ci gaba da amfani ta wani fannin da ta zama wani nau'i na bala'i a cikin al'umma kaɗan daga cikin um, rashin amfanin waya ke ga cewa waya musamman akan matasanmu subhanallah za ke ga cewa waya yanzu ta yi tasiri da yadda yara zamani mata da maza wani yana ganin da ya rasa waya gara ya mutu abin da kenan muke fama da shi mm. za ki ga cewa waya an ɗauke ta da muhimmancin da ku a masallatai da coci haka za ki ga cewa mutane ba su daraja abin da ya kawo su a gurin mm. za ki ga cewa a masallatai malami yana wa'azi ko yana sallah ki ce waya tana ringi mm. gaban ubangiji ta yadda wayan nan da zarar ta yi ringin na kusa da ke hankalin shi zai kai ina tawo take wake kiranka me ke faruwa kin wato waya har ta wurin ibadu tana ɗauke ma mutane hankali ta yadda yanzu ake ga cewa in kika shiga masallaci ana gama sallah the first thing da mutum zai fara shine ɗauko waya to kin ga wannan ba ƙaramin illa yake haifarwa a cikin al'umman matasanmu shi yanzu matasanmu ma sun manci karatu sun manci ma me ake ce ma wai a je a yi research wato bincike akan ilimi sai waya in kin ga yaro ya ɗauki waya na karki ce yana bincike akan karatu ne a'a yana nan yana cacin sai ko cacin yana ɗaukan lokacin matasa da yawa mm. ko kuma in sai matasa maza da mata mm. kuma ba ma matasan ba ke yanzu fa waya bala'in ta har ya kai wajen matan aure kowa wato abun bai tsaya akan wato tarbiyyar yaya kadai ba ina ya kai yanzu to ai yanzu zaki je yanzu ka shiga gida da fasin da zaki abu na farko da zaki fara gani uwa ta kalli gefe uba ya kalli gefe ya'ya sun kalli gefe dukkan su in kika duba suna kan waya ne kuma dukkan su in kika lura chatting suke yi to a matsayin ki na uwa mm. a wani wato za a iya cewa gaba ko kuma shekara ma tukunna ya kamata a ce an fara ba wa 'ya'ya waya sarki to kyau, kin yi tunda ki magana akan yara mm. yanzu kin kai komai da na ga miki abin da ke faruwa muke fama da shi yanzu musamman a makarantu za ka cewa duk yadda makaranta take da tsanani ta yadda ka a shigo da waya sai ga cewa wasu iyaye suna sakaci suna ba yara waya musamman zaki ka cewa wurin da yaran da suke ɗaukewa ya wuce hankali yanzu ina amfanin yaro ɗan shekara takwas ko goma ko sha ɗaya ko sha biyu yaran da bai gama sakandare ke ba shi waya abin da ya kamata in har ya zama dole a ba yaro waya shine in ya gama makarantar babba wato ta sakandare inda in zai je university tun da yanzu karatun zamani kuma idan ya miki waya tana da alfanu mm. karatun zamani ya koma kan waya mm. a nan ne zaka ga assignment inka a nan ne zaka ga in an baka aiki wato na gida kenan mm. a nan ne zaka ga me zai faru a makaranta me yake faruwa da sauransu to kin gani in ihin kin ga irin wannan in yaro zai tafi makaranta babba wato university mm. ba laifi bane don ka ɗauki waya ka bashi sannan kuma makarantu yana da kyau kuma a ce a makarantu ana nuna ma yara illa yin waya yanzu mm. ake ga cewa ake ga yanzu mutane wakil sun ce za su je ɗakin karatu su yi bincike ba a yi ga ta nan ba a bincike mm. sannan wannan wayan ba komai ne a cikinta akwai abubuwan da babu ta akwai abubuwan da babu ta so sai ga cewa iyaye musamman mu mata alhamdulillah ke mace ce ni ma mace ce matsalolin nan yana tasowa akan mu mata mu ne muke ba yaran mu waya wani uban bai so wallahi a ba yaran shi waya amma ke uwa ta tilasta cewa ai dole sai an ba ta waya to daga nan in an ba yarinya waya wacce take secondary mu a namu sanin da muka yi yarinya lokacin da take mataki na biyu wato bayan ta gama firamare to lokacin balaganta ne komai nata ya kawo sha'awar ta ya kawo kin gane rashin zurfin tunanin ta ya kawo a lokacin da yawo ya balaga zurfin tunanin shi yana ragewa ne saboda mai son zuciyarsa ya fi tasiri fiye da tunaninsa so a lokacin ne zaki ga cewa an ɗauko waya an ba yaro me kike tsammani zai faru to kin ga sai ki barna tana faruwa to akwai wanda ma zai ga har mataki na farko primary suna ba yara manya mu da muke a makarantu mun ga irin da za a kawo mana a ce an ga akwai wani case da aka taba kawo min ni kai na ranar sai na kasa bacci yaro dan aji uku a primary aka ce ya shiga wani abu ni tun da ma nake a waya a rayuwa ta ban taba sanin wa akwai wani irin wannan program a wannan waya ba cewa ya shiga waya an kama shi yana kallo kin ga ina amfanin ta yake anan yaro dan aji dan aji uku a primary an kama shi a irin wa'annan wanda ko kai kanka da ka girma yanzu mm. bai dace a ce kana kallon irin wa'annan abubuwan ba a ce yaro dan karami yana kallon irin wa'annan fina-finai wanda kin ga mu zo mu yi magana akan fina-finai mm. so kin ga waya ita silen da take kawo barna yanzu kafin mu zo mu magana akan finafinai waya ta fi tasiri akan yaro fiye da finafinai yanzu kafin in zo nan wurin akwai wani kes inda na gama cewa wata yarinya ne aka kawo mahaifiyarta ta ce matukar in ba za a batta da wayanta ba ba za ta zauna wurin ba kuma wurin da aka wata wuri ne mai amfani za ta koyi abubuwa ne na rayuwa amma take cewa in dai ba za a bar yarinyar ta da waya ba to ba za ta zauna wannan wurin ba to don Allah ina amfanin wannan abu ikimici mun ɗauki waya in babu ita ba rayuwa kuma kake mance duka wayoyin da muke ba sai shekara talatin ba ba shekara talatin ni da ke babu da eh, eh a Najeriya shekara mhm, shekara talatin ni da ke a lokacin mun kai shekara talatin iyayen mu ba su da waya if I'm not mistaken in ma muna da waya landline ne muke da shi mun yi rayuwa ko ba mun yi rayuwa ba an yi karatu ko ba a yi karatu ba mm. an ci gaba ko ba a ci gaba ba to amma yanzu zaki ga cewa ba haka ba ne mm. waya yanzu ko dan ƙauye ya san yadda zai dan ƙauye ga mutane wanda suke ƙauye ba su je karatu amma sun iya yadda in an kira nan ba yadda za su ansa amma ba su iya rubuta miki abcd ba to ina ci gaba yake ana so shi yasa akwai ah, matsaloli da dama da in na ce zan kawo miki matsalolin da muke fama da shi na waya a zamani to za mu kai awanni muna wannan program ba mu gama ba to a matsayinki na malama wanda ke yi mm. bayani da akan cewa wato wannan waya makaranti da yawa kamar ni na san cewa lokacin da na yi wato makarantar mm. sakandare mm. a lokacin kusan shekara yanzu goma kenan zan iya cewa idan aka kama ka da waya a makaranta mm. za ka biya naira dubu goma wanda na san shekaru goma zuwa yanzu mm. dubu goma na san tana da yawa darajan shi a wannan yan shekarun da yanzu ba ɗaya bane to yanzu a makaranti kamar na boko da na islamiyya ba wani matakai da ake ɗauka na ganin cewa an hana eh, yara zuwa da waya duba da cewa kusa za a ce yana ɗaukewa mutane hankali mm. karatun da mutum zai yi ma a makaranta na awanni shida zuwa bakwai bai samu yayi ba shin hukumomin makaranta ba wani kokarin da suke na ganin an hana haka duba da cewa yankin yin bayanin iyaye mata suna da laifi suna wato ba da guduma wajen taimaka a ba da 'ya'ya baya to za a iya cewa kamar sun gaza a gida to makaranta fa eh to alhamdulillah um, yanzu kika duba kamar makarantun uh, primary da makarantun uh, bayan primary wato makarantar sakandare da ake cewa da turanci mm. akwai wasu makarantun da suka fito da wannan tsarin na cewa idan an kama ka da waya yanzu ma kora ne ba ma dubu goma ne mm. saboda ni kika ce dubu goma sai yi ne na karfin dubu goma mm. kin gane kuɗi ba su ne matsalar ba discipline ko in ce wannan lura da ukubar da za a bayar so akwai makarantu da yawa da na san yanzu cewa sun hana cewa akwai makarantu da yawa da na san saboda waya an koyar yara da yawa kuma yadda ke gaya miki uwa ta kawo yaro makaranta yi karatu ta ce idan ba za a bar shi da waya ba ba zai zauna ba me uwar take contributing makaranta ne kuke kai yaro kin yadda da makarantar nan amma kin ce in ba a bashi waya ba ba zai zauna ba ita mace kin ɗauki waya rayuwa kenan kuma kin ce mutum a'a ai wannan in ba a ba yaro na waya ya rike ba ya mutu zai mutu sannan kin san duk abin da yake kawo wannan wallahi sai ce muna da ilimi amma ba mu aiki da shi muna da ilimi ba mu aiki da shi makarantu da sun sa irin wa'annan abu amma ba su samun nasara a kai saboda in sun koma gida ana ba su ana warware abin da ake koma mm. ana warware abin da aka ba su mm. shi yasa zaki ka cewa yara yan shekara biyar ni na ta gama yari dan shekara uku an ba shi waya to dan shekara uku eh. me zai yi da waya to an ba shi waya da na tambayi wa me zai yi da waya sai take ce ma ai saboda in in wani abu ya faru da shi kullum tsoron abu in ya faru ba wayan nan abubuwa na faruwa kuma in wayan nan ta gina abubuwa za ta ci gaba da faruwa so kin ga wannan laifin na ɗora shi akan me akan iyaye sannan bayan iyaye kuma sai hukuma hmm. inda hukuma a ce za ta fito mana da policy hmm. ko tsarin da za a ce yaro daga firamare har secondary kar a bashi waya hmm. to ita hukuma abin da za ta yi kawai a makarantu Mm. amma dai yana da kyau a fito da wannan policy din mm. wala abin mamaki zai baki yanzu irin musamman makarantu da basu damu da waya ba ake barin yara su shiga da waya malami yana zaune yana rubutu yake ji firim wani ya fita da gudu wancan ya fita da gudu ko da za a tashi an bar malami da wannan biro yana rubutu a ɗalibai babu su ko kuma ɗalibi malami yana koyarwa ɗaliba tana can ta duka kai da kin ga an duka kai chatin ake yi mm. duk wanda ke ganshi da waya ya duka kai haka yana haka yana haka yake ba karatu yake yi ba chatin yake yi kuma cacin din nan ba na abin nan ba to sai ga ta nan ne yaran mu yanzu sun ga shi yasa ga suna zina shi sun yi yawa babbar illar waya shine tana haifar da zina yanzu matasan mu tana nan da yarinya kin kame ta iyayen da suke masu tsauri kin kame ta kin hana ta ta fita amma tana nan tana zina da saurayinta a waya baki sani ba wata take gaya cewa ai in ta in ta so magana da saurayinta ko iyayenta ba su ganewa sai na ce da wata ina bin yara ka sai na ce mata saboda me sai take ce ma ai hmm, malama baki sani ba mama na tana zaune a ɗaki ina chatting da saurayi na bata sani ce ya kai ya kai fa ce ba ta jin abin da muke faɗa saboda na saukar da murya ta ƙasa ta yadda in dai ba wanda yake gab da ni ba zai ji abin da nake faɗa ba to kin wannan yana ɗaya daga cikin illolin waya da iyaye inda za su hana yaran su waya kuma su taɓa wayan su hana su su yi waya su don akwai bambanci don kin ba hana yaro waya yana ɗaukar wayan ki ba san me yake da waya ba a hana su gabaki ɗaya amfani da waya a lokacin da suke matakin primary da suke matakin secondary idan yaron ke dawo a ce an bashi homework ko assignment zauna tare da shi nuna mai abin da zai kuma kin ga yanzu shi yasa nake shi yanzu an bar littattafai eh, gida da yawa ba su da library saboda da zarar an ba su a dik gungun an kwaso ansa eh. ba wani bahas ba menene ya baki ansa ki rubuta shi kenan kin mm. yawa wato waya mata illa a wajen karatu yanzu ba a karatu to yanzu za iya cewa idan wato kamar mataki ya kai na a bayar da waya mm. shin ya kamata a ce iyaye suna bibiya suna ganin me ake kullawa da wannan waya yawwa kinga yana da kyau wannan babban yana da babban amfani mm. wata nan kawai iyaye su karbi wayan 'ya'yansu su duba me ya suke yi a waya saboda da idan kika yi hakan zai gano miki cewa wani irin abu yarin take amma bari baki mamaki yaran zamani yanzu su ma suna da wayo idan suka yi abu ba akwai delete ba da za a delete me zai faru <laughs> to kafin wato mu ga bangare na gaba wato na maganan fina-finai wanda duka suna tare da wato waya duk inda aka yi maganan fim waya mm. zai shigo cikin ruwa da cewa ana amfani da wayar ma yanzu a kan nufin din mm. to bari za mu je mu hutun takaitaccen rabin lokaci idan ko muka dawo za mu ci gaba. madalla mu da dawowa daga hutun wato takaitaccen rabin lokaci kuma inda muke tattaunawa wato akan wato illar rike waya a hannun yara da ma kuma kallon fina-finai inda kafin mu je hutun rabin lokaci mun tattauna ne wato akan shi a amfani ko kuma tasirin rike waya da kuma illolin da yake haifarwa a tsakankanin wato yara kuma inda malama ta mana bayani ba ma wai yara kadai ba har da wato manya kusan za a iya cewa yanzu waya ta zama wata irin abada sai dai mu ce Allah ya kiyaye to yanzu kuma shirin na wato tarbiya zai dora inda za mu yi magana wato akan shi wato kallon fina-finai ga rayuwar yara duba da cewa wannan waya da fim abu ne da za a iya cewa suke da alaka wanda ko mutum bai zauna a gaban akwatin talabijin ya yi kallo ba yanzu kowane irin abu mutum yake so zai iya kallo a waya to malama aisha mun tattauna a karan farko na mm. shirin akan magana wato mm. waya to mm. yanzu kuma za mu faɗa kan fina-finai mm. shin yaya za ki bayyana mana tasirin kallon fina-finai a rayuwar yara da kuma ma tukunna wasu irin fina-finai ya kamata a kalla a wani lokaci ya kamata a kalle su to alhamdulillah kuma yadda na gaya miki shi fim mm. yana tafiya ne da kwakwalwa na mai kallon shi mm. fim yana tasiri a kwakwalwan wanda yake kallon shi sannan kuma yadda na gaya miki duk wani abu mai amfani yana da rashin amfanin shi amma wani abu rashin amfanin shi ya fi amfaninsa yawa bari fara muke magana akan rashin amfanin kallace-kallace fina-finan da muke yi wanda sun yi tasiri ne da cewa mu ba al'adar mu bane musamman mu hausawa bahaushen mutum an san shi da kunya bahaushen mutum an san shi da neman ilimi bahaushen mutum an san shi da kasuwanci wannan su ne abubuwan da hausawa suka yi tasiri a kai sannan babban jigo musulmi ne so mu duk abin da za mu yi magana za mu yi magana a fannin musulunci ba fannin ah, da ya shafi wani abu can fannin da ya shafi mu wanda mu musulmai ne kuma mun imani da cewa musulunci shine addinin mu so idan muka zo fannin da ya shafi mai da na miki fina-finai tasirinsu yana haifar da wani abun da ba shi ba ne an sha mana kawo mana cases na cewa aure ya mutu idan kika zauna da wacce ta kashe aurenta ko namijin da ya saki matarsa mace abin da za ta fara gaya miki cewa ai mijina bai nuna min soyayya sai in tambayi ta a'a to wani irin soyayya kike so miji ya nuna miki mm. ya ɗauko ki daga gidanku ya mm. kawo ki a matsayin na matar shi mm. yana baki ci yana baki sha yana kula da lafiyanki yana kula da rayuwarki da rayuwar ɗayanki to me kike nema wannan sai ce a sam ba irin wannan take da ai bai nuna mata soyayya ai ta gani a fim kaza kin ga illar fim kenan so yadda yadda ake yi a fim 99% inda ta ce eh kashi 99 a cikin fim mm. ƙarya ce kikurin babu wanda zai nuna miki wannan soyayya mm. idan muka zo wajen matasanmu sai mamaki me yasa yanzu 'ya'ya mata da maza ma har mazan fa yanzu ba sa aure mm. shi namiji saboda tasirin kallon fina-finansa da yake yi yana can yana tunanin wata macin da aka yi fim da ita wacce mace ne nan wasu su sun je sun yi wankan injin? wasu sun canza su kafin su zama abin da suka zama lokacin mm. yana cin duk hankalinsa da tunaninsa yana gurin cewa sai ya samu irin wannan macen wacce na a cikin dubu guda ɗaya ce hankalinsa da tunaninsa yana cin sai ya samu mai kyau kaza mai hanci kaza mai ido kaza mai baki kaza mai kaza da kaza abin da ya gani dai a fim ya kawo shi a kwakwalwar shi wanda ba zai taba faruwa ba mm. sai ya sa cewa ai in ba irin wancan macen ba ba zan yi aure ba su shi yasa take ga cewa ana samun matsala wurin aure mm. ita kuma budurwa fa ita kuma tana can tana tunani ai fim inda na kalla a tashoshin da ake fina-finai mm. idan ban samu wani namijin da ya ce min ya je ya ce zai fada rijiya ba saboda ni ba zai yi wannan auren ba ke makan jikin dariya ke ma cikin sun kanki is not possible to soyayyar da ake nuna a fim zinzitaron shi karya ne mm. su kansu ba su wannan soyayya kuma babu istiri inda aka ce za a yi wannan soyayya to shi sake ga cewa muke fama da matsaloli a cikin gidajen auren mu mm. ita miji in ta zo mata in ta zo tana ma ah, namiji harara ai bai iya soyayya ba shi kuma ya shigo gida yana ganin ki mummuna saboda kullum idan shi na nan kan matan da suka fi ki kyau shi ba zai approach bai san kuwa dukkan wankan injin ne ko wasu abubuwa da aka yanzu misali in za ka zo kai program ba sai da aka shafa powder ba sorry to say that to an gyara mutum an yi shi tsatsa ne zo aka zo aka yi program amma kai sai ka zo ka ce ai kai irin wannan mutum da kake zo yayi minti awa daya fa yanzu ko minti talatin ana irin ta kake so ka aura kin ga akwai matsala yar uwa zan baki wani point guda ɗaya wanda duk wani mai fim in zai shirya shi zai ce fiction sorry mm. wato kirkira eh. wato karya ne mm. so duk wani wanda yake kallon wani fim mm. ya sa a zuciyarsa cewa abin da yake kallon fim in nan karya yake kallo mu kowa san kallon karya a musulunci haramun ne so sannan wannan na farko kenan sannan na biyu ina jawo hankalin matasanmu da cewa ba fa duk wacce ka gani a fim ba ko wanda ke gani a fim dole sai kin samu irin shi wannan wasu rayuwa ne suka shirya ma kansu wanda mu ma muna fatan cewa Allah ya ganar da su ya shiryar da su ake ta cewa mace ko aure ta tana da fim kin taba ganin mace tana aure tana fim mace in ta aure ta daina fim to kenan kin ga wani wani sana'a ne ko wani fanni ne da yake yana da limit ko wayannan su indian fim da kike ake magana a galibiyar su suka yi aure ba sa fim domin sun san abubuwan da suke a fim mazajen su ba su yadda su yi ba to ke abin da kike mijinki ba zai yadda ke ba ya kike tunanin za ta sami ji wani